يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله barka mu da a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da dauga wata yau bakwai kenan ni da ga watan ta daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha bakwai ga wannan shafin shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da biyu haka ne ko cikin wannan sura mai albarka suratul rum yau kuma zamu tashi farkon aya ta 23 mai Allah madaukakin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون Ubangiji ta ala ce wa iza masanna wato aya ta 23 kenan 33 kenan ba 23 ba wato aya ta 33 wa iza masanna sadurrun da aurabahum ne bayna ilayhi lafazin annas ya ce ana nufin dukkan mutane to amma a nan gudun ya zama khas wal murad bihi al'am al murad bihi khas wato duk da lafazin nas ya shafi dukkan mutane amma a nan waɗanda ake nufi da shi mushrikai ko kafirai ko waɗanda ba musulmi ba domin halayyar da za a ambata halayya ta wanda bai yi imani da Allah ba Allah ce wa idza massan nasa dhurrun idan wata cuta ta shafi mutane da'aw rabbahum munibina ilai nan take sai su kira ubangiji suna masu miƙa lamari zuwa gare shi suna masu gabatar da bukata zuwa gare su thumma idza azaqahum minhu rahma sannan idan ubangiji ta Allah ya dandana musu rahama da jin kai daga gare shi idza fariqun minhum yushrikun ajrabuhum yushrikun sai kaga wannan sashi daga cikin su wato suna hada Allah da wani suna shirka da Allah madaukakin sarki ma'ana idan suna cikin kunci ba wanda suke kira sai Allah amma idan suna cikin yalwa sai su rinka yin shirka tare da Allah madaukakin sarki daidai da Allah ta wa idza ghashiyahum mawjun kazulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور daidai da Allah ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamattu sawfa ya'lamun idan suna cikin halin kunci da halin kakanuka to lokacin sai su dauka a cikin aqida su ba wanda zai taimaka musu da Allah da haka su kira amma da zarar sun samu cikin yalwa sai su Allah da idahum bi rabbihim yushrikun kawai sai gashi suna hada Allah da wani wajen bautar su bi yakfuru bima atina Allahu anahu lillahi ta'lil to amma wadansu suka ce ba ta'lil bane lamul aqiba ce lamul aqiba ma'ana sai zanto karshen al'amarin su shine yakfuru bima atina suna kafircewa abin da muka ba su da ni'ima fata mata sai ubangiji ta Allah ce ku dan ji dadi kan kan da rayuwar duniya fa sawfa ta'lamun da sannan za ku san sakamakon abin da kuka yi da sannan za ku san munin abin da kuka aiwatar sai zanto fatamata uku dan ji daɗi wato ba wai umarni ne wanda ya kunshi halatti ko ni'imtarwa ba umarni ne da ya shafi razanarwa da firgitarwa da mata ku je ku ji daɗin duniya ɗin dai ita ce take burge ku fa san fata alamun da sanin za ku san karshen lamari menene zai hau kanku na sakamako na munin abin da kuka yi sai ubangiji ta Allah أم أن أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إلا هم يقنطون بل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون لفظ أم أنا أقول المنقطعة معنى بل أتكلم بل إضرابية wanda ake zuwa da ita dan kawar da wani abu a tabbatar da wanda ba shi ba ita ce bal idrabiyya to sai dai al-idrab zai iya zama al-idrab al-intiqali zai iya zama al-idrab al-ibtali kore wani abu dan nuna wanda aka kore din ba ingantacce bane ba ana son a tabbatar da kike sa shine ingantacce kamar zaidi ya zo wannan waje sai ka tashi ba da labari sai ka ce ja a khalidun sai ka tuno kai kuskure sai ka ce bal zaidun shikenan kaga bal din nan ta rufe zuwan Khalid tabbatar da zuwan ma wannan shine al-idrab al bi qudumi zai labarin da cewa zai ne yazo kal ka kana cikin wana kana son ka tara da yawa guda kana son ka tara dalilai da yawa a wuri guda ko bayanai da yawa a wuri guda to wannan shine al-idrab al-intiqali fa ka'annaka tantakilu min khabarin ila khabarin akhar wa min qissatin ila qissatin ukhra an gane ko bal qalu adghatu ahlam bal huwa ta'ib falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun ma'ana qalu adghatu ahlam hakika sun tunta al-qur'ani cewa zantuka ne kamar wanda wanda yayi su kawai na mafarki ne rudo ne wanda mai mafarki yake ganin ya mafarki ya zama sarki bayan yana kwanta akan gadansa ya mafarki ya zama gawarta a tajiri bayan ya kwana baya da kowa ka kaga wannan arzafu ahlam bal iftarahu bal huwa ta'ib kaga bal din nan ai intiqal ne min khabarin ila khabarin wato ba sa nufin cewa da suka ce bal iftarahu ba sa nufin sun rushe labarin arzafu ahlam da suka tuhumci alqur'ani bal huwa sha'ir ba sa nufin sun rushe labarin iftarahu ma'ana suna son su tara waɗannan dangin tuhuma guda uku su ɗora wa alqur'ani ko manzon Allah farko dai suka ce kawai labari ne na mafarki ba gaske bane ba na biyu kuma suka ce a tsago shi yayi na uku kuma suka ce a mawaki ne shine bal qalu bal qalu adghas ahlam bal iftarahu bal huwa sha'ir falyadna bi ayatin kama usul awwalun to kaga da wannan shine al idrabu al intiqali wato tantaqilu min khabarin ila khabarin wa min qadiyatin ila qadiyya wa min halin ila halin ukhra ubangiji ta'ala ce am anzalna alaihim sultana ma'ana bal anzalna alaihi sultan bari ma bari wancan labari na cewa ma idan an musu ni'ima wato a lokacin da suke sai su kafar wa ubangiji idan suna cikin halin tsanani su yi tauhidi idan an musu ni'ima su kafar wa ubangiji ai banda wannan ma ga kuma wani abin daban anzalna alaihi sultan mun riga mun saukar musu da hujja lafazin sultan yana daukar ma'anar hujja sannan yana daukar ma'anar kowa karfi ina fata an fahimta anzalna alaihim sultan ai mun riga mun saukar da alqur'ani akan su fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ya alqur'anin yana magana da irin abin da suke yi shirka ne alqur'ani yana magana amma magana ta hankali irin wanda dan adam ke yi magana ta abin da ya kunsa na dalilai ta hujjoji wanda ke nuna lalacewar abin da suke yi da shirka ko shirka babu alqur'ani na kawo kissar ayyukansu na kawo kisar miyagun maganganun su irin wanda suka faɗa wa manzon Allah to shine ya takallamu bima kanu bi yushrikun domin shi lafazin zance al-kalam ya iya daukar zance wanda kai shi da hanci ya iya daukar rubutaccen zance wanda gashi a rubuce kamar a nan gurin kace ba a shiga duk wanda ya zo gani ya karanta zai gane ne ba a shiga amma bai ji sautin wani baya faɗa masa a rubuce ya karanta haka Allah ce za ki hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun ran ta kiyama zai ce ga littafin mu nan gurin yana muku bayani na gaskiya shine yantiqu alaikum bil haq. kaga zance ne rubutacce ba wai zance na harfe wanda ya gino wato ainihin akan jin sauki ba am anzalna alaihim sultana fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha mutane ne idan muka dandana musu wata rahama sai su rinka alfahari da ita in muka ba su riba a cikin harkar kasuwanci in muka ba su mulki in muka kaddara suka samu wani mukami sai su rinka alfahari suna jijji da kai suna hura hanci wa in tusibahum sayyi'a idan ko wata cuta za ta shafe su talauci rashin mukami ko ran mutum daga aiki da sauran matsaloli ma qaddamat aydihim sakamakon abinda suka aikata idan cutar ta shafe su ya yakana tsuwan kuma sai kaga suna ɗebe tsammani ba na wannan ma ba hali ne na mutum na gari ba hali na mutum na gari lokacin da ubangiji ta Allah ya ba shi ni'ima sai wa Allah godiya lokacin da ubangiji ya darrabe shi da babu to sai ya hakuri a can sai samu ladan masu godiya a nan kuma sai samu ladan masu hakuri to waɗannan al'amura guda biyu kuma akan su rayuwar duniya da lahira take ginuwa ba inda za a ka ribar duniya sai in kana da godiya kana da hakuri ha kuma ba za ka ci ribar lahira ba sai in kana da godiya sai in kana da hakuri da haka ubangiji ta ala ya maimaita a cikin alqur'ani a wurare guda uku inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur kaga sabbar mai yawan hakuri shakur ko mai yawan mai yawan godiya idan ka so mai yawan godiya ga mutane waɗanda suka yi maka insani suka kyautata maka kowane irin nau'i na kyautatawa da kuɗi da mukami da wasaka da connection da kowane irin abu to wannan sai ya sa mutane su rinka jin daɗin mu'amala da kai amma idan karanto mai bijirewa ba wanda zai daɗin mu'amala da kai in karanto mai yawan godiya ga ubangiji subhanahu wataala to dama Allah sai la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadid sai ubangiji ta Allah ya kara maka amma idan ka bijire ubangiji ta Allah ya baka ka kike masa godiya ubangiji ta Allah sai inna azabi lakadid inna azabi lakadid lalle azaba ta mai tsanani ce in kun kafirce in kun mutunce to da hakuri da godiya su ne rukunai na mutum ya zauna lafiya a duniya ya kuma samu kyakkyawan sakamako a lahira dan haka ya kamata duk lokacin da ubangiji ya ni'imta ka da wani abu sai ka rinka yi masa godiya godiyar ilimi aiki da shi da karantarwa godiyar soki ya fitar da zakka ta wajibi da ciyar da dukkan wanda yake wajibi ne ka ciyar da shi ƴaƴanka batanka iyayenka da suka gajiya da sauransu godiyar abin da ya shafi mulki kuma ka wanzar da adalci a bankasa to wannan kai godiya kenan in kuma karanta ɗaya daga cikin wannan sai ka zanto mai hakuri mai kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai dangane da kai da kake ciki to amma mutane ba haka suke ba yawancin su idza zakara an rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun sai kawai kaga suna tsammani shi ko dan adam ba a ya ɗaya tsammani ubangiji ce man min rahmat rabbih illa dhallun ba mai ɗaya tsammani daga rahmar ubangijinsa ya tsare game da rayuwa ya karaya game da rayuwa sai mutanen da suke halaka ko ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim lafazin yakan tsohon kira'a biyu ce a wurin a wata kira'ar yakan nituna kai wato dukkanin su lugogi ne guda biyu a cikin larabci sukan ce kanata yaqanitu wato fi'li madi din kanata mudari kuma yaqanitu ya yaf'ilu sai zanto daidai da babin daraba yadribu sannan kuma sukan ce qanita yaqanatu wato fi'li madi din sai zanto qanita yak mudari yaqanatu wato daidai da wazanin fa'ila yaf'alu daidai da fariha yafrahu ko hasiba hasabu. mazharin kalmar gaba ɗaya shine al-qunut da haka sai alqur'ani yazo da lugha biyu ma'ana ta hanyar qira'a biyu qira'atul jumhur ita ce wadda muka karanta idahum yaqanatuna qala wa man yaqanatu min rahmat rabbih illa ad-dallun qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah amma qira'ata abu amr al-basri da ali bin hamza al-kisai sune yaqanitu قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إذا هم يقنطون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ina ba an fahimta amma wajen mazi ɗinsa fi'ili mazi ɗin da ke cikin suratul shura gaba ɗaya wato ainihin sun yi ittifaki wajen karanta shi a babin kanafa an gane ko wa huwa allazi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru wa huwa al-waliyyul hamid ba wanda da cikin kari ne sai min ba da ma kanitu sai dai min ba da ma kanatu su ubangiji ta ala ce wa in tusuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum sai aya ta gaba أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وبنجد أولم يروا shin mutane ba sa sa ido su gani annallaha yabsutu rizqa liman yasha cewa ubangiji yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma yana kunta tashi ga wanda ya ga dama haka ubangiji ya kasa duniya ya wadatar da waɗansu ya talautar da waɗansu kuma a cikin haka akwai hikima ko wani kaga faran mafarar al'amarin sa yana cikin talauci daga baya sai ya samu wadata wani kuma kinkir haka da yana cikin wadata daga baya sai ya samu kariyar arziki ya samu faɗuwa arziki wannan duk hikimar ubangiji ce ya ɗaukaka wani ya kaskantar da wani ya ba wani ya hana wani da haka ya zanto daga cikin sunayensa masu dorantar juna ta fuskar ma'ana shine almani'ul mu'ti kuma sai ya samu Allah ya shirye da mu mun gama sallan farilla cikin addu'o'i da muke yi wa abin da ake kira du'a ibada la mana lima ataita wala mu'ti lima mana abinda duk Allah ya bayar ba wanda ya sai kwace abinda Allah ya kwace ba wanda ya sai bayar wannan ganin damar sa ne haka haka hikimar sa ta da ya ga dama da duk gaba ɗaya sai ya yi mu mawadata to amma fa inda yi mu haka da kafin kafircewa zamu shi da kansa ya faɗa haka subhanahu wa ta'ala ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah ce ba dan kai mutane gaba ɗaya ba su zama bai ɗaya su kafirce su ce kafirci ya fici to da duk wanda ya kafirce sai mu bashi dukiya sai mu bashi wadata la da Allah ya yakfuru bir rahman da duk wanda ya kafirce wa Allah sai mu sanya masa sukufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yazharun wato rufin gidansa ma ya zanto na azurfa ne ba wani kwano farin kwano da ake cewa ko wanda ake cewa menene ko jinin talaka ko waye da sauran ba wai wannan ba kuma min tubbatin wato rufi wanda yake na azurfa wa ma'arij alaiha yadhharun mata takala ta bai ne duk sai zanto azurfa kawai wal biyutihim da gidajen gaba daya da kofofin gidan da komai da komai har da gadaje da wurin kwanciya da da duk abin da mutum zai duk sai zanto alaiha ya take wa zukrufa bayan wannan kuma sai mu samu su zinari wa in kullu zalika lamma mata duk abin da aka lissafa rayuwa ta duniya irkan kanwa ta kaitacciya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira ita ce kuma alkhairi a wurin wanda suke masu takawa ashe kenan cikin hikimar Allah wajen sanya waɗansu su zanto talaka ko kai kai ɗaya ma ka zanto yau da akwai gobe babu dan karka kafarce dan karka bijire ubangiji ta'ala na san mu da rahamarsa yana san mu tsira da imanin dan haka sai ya kyale mu cikin wannan halin na akwai wata rana akwai wata rana babu kada ran kada amma idan aka bayar gaba ɗaya ga yadda mutane za awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha ki mutane ba sa ganin cewa Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama imtihanan dan ya jarrabe shi wa yaqdir sannan ubangiji ta'ala shi ne yake takaita arziki dan ai wa yubayyihu liman yasha yake kuntata shi ga wanda ya so ibtila'an dan ya zanto hakan shi ma ibtila'i ne jarraba ce inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin hakan fa akwai ayoyi ga mutanen da suke imani wa idza arafta zalika idan kai bawa mamuni ka fahimta ka kasan haka to ba a tizal ba haka ka wa ma'abucin kusanci haƙƙinsa malamai suka ce fa'ati ka bayar kaga fi'il al-amr shi kadai ma yana nuna wajib amma sai aka ce haqqahu haƙƙinsa wato haƙƙin nasa ne kai ya biyo ta hannunka kai kawai hanya ce titi ne na abin ya bi ya zo wajen ka bai kamata ka rike ba A ya biyo ta wajen ka dan ya wuce sai ka rike <laughs> wannan ba daidai bane ka bai wa ma'abucin kusanci haƙƙinsa wal miskin da miskini shi da mabukaci wa bin sabil da matafiyi duk waɗannan ka ba su haƙƙin to wani irin haƙƙi anan gurin shin haƙƙi na zakka haka waɗansu malaman tafsir suka fassara ayar suka ce eh haƙƙin zakka to sai dai kuma wannan sura ce makkiya a lokacin ba a shar'anta zakka ba da haka sai dai zanto wani haƙƙi ne na daban ba na zakka ba to wani haƙƙi ne wanda ba na zakka ba kuma zai zama wajibi malamin suka ce kwarai da gaske danginka suna da haƙƙi a kanka na wajibi ko da ba na ba matukar kana da wadata matukar kana da yalwa Allah ya yalwata maka dole ka sadar da zumunci al-imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yake cewa kowane mutum da yake da hali zumuncin sa iri biyu ne zumunci da dukiya da zumunci ne taka da kafa ya inda dangin su suke wanda baya da hali to sai ya na kafa da amma duk mai hali guda biyu zai zaka taka ka kai musu ziyara za ka shiga mota ka kai musu ziyara a garin da suke sannan kuma zaka tafi da tsaraba tufafi abinci tsara sabulun wanki sabulun wanka da abin da ka zai amfane su to kaga wannan wajibi ne sai dai wannan wajibcin ba iyakance mai zaka bayar ba sai dai mutum zai bayar gwargwadon yadda ba zai tutu ba kuma gwargwadon yadda ba zai zama yayi rowa ba idan to me tsakatsakiya wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika sawaa sannan kuma zai bayar ne akan abin da ya doro akan bukatarsa da ta iyalinsa tunda maza Allah ke ibda bi nafsika thumma man ta'ul ka fara biyan haƙƙin kanka sannan haƙƙin wanda kake ɗaukar sa wato matanka da 'ya'yanka wanda yake wajibi ne cikin da su sannan kuma thumma al-adna fal adna ko al-aqrabu fal aqrab sannan mafi kusanci sannan mai bi masa wajen kusanci sannan mai bi masa wajen kusanci kaga anan abin idan da yalwa zaka haɗe su duka sai kai duka idan abin ba yalwa da yawa za ka baiwa wa mafi kusanci mafi kusanci shi zamu tan kuma cikin yarda ummu na Aisha ta tambaye manzon Allah ta ce akwai haƙi game da makwabci da kai bayani to ni ina da abin da zan bayar da kyauta kuma ba zan iya bayarwa ga dukkan makwabtana ba sai dai in ba wani in hana wani wa zan ba sai manzo Allah ya ce ila huma minki baban wanda kofar gidansa ta fi dab ki, naki take bala da idan abin ya kare anan sauran sai sakura idan ya kai na biyu sai a ci gaba idan ya kare nan sai a tsaya idan ya ketare ya kai na uku ya kai na hudu ya kai na goma wannan kuma gurgurdan yarwar kowa da halin kowa da wadatar kowa idan ko duk ka kowa wato mawadaci ne ba wanda yake kafin sai kowa ubangiji ta Allah ya baki wadata kamar yadda zaka ga wadansu unguwannin gaba ɗaya na mala'un idan ka bude da dare tun da suna Najeriya ko ina janareta ta ji da mai karan kurciya da mai karan mai ci da dare ka ga nan wannan ta ba ni kyauta a nan to sai ka ketare sai ka zo unguwar waɗanda suke masakin kan miskinai mabukata sai ka ba su ina ba ta fahimta to haka dangi idan su mafiya kusancin ka su ma suna da wadata sai ka ketare su zuwa ga dangi na nesa da ba su da kusancin wadata to haka ka'idar musulunci take ma'ana ba a ce ka bayar da duk abin da ke hannunka ba dan Allah ya ce da manzo Allah sarki kyautar da duk abin da ke hannunka sannan ko ba a ce ka kame gaba ɗaya kuma ka hana ba wato ka da ka bayar amma ba duka ba ba kuma ka ki bayarwa ba ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا haka Allah ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka makale hannunka ka zanto marwaci amma kuma karka shimfida hannunka gaba ɗaya zanto duk abin da ke wajen ka bayar a ya zanto ne tsaka tsakiya wanda ita ce hikima ta musulunci a ce dangi suna da haƙƙi akan ka ta wannan fasa wal miskin miskinai da wanda yake cikin halin talauci kuma ka san talaucin ka san bukatar yana da bukatar magani kana da abin da zaka tallafa masa duka ko rabi ko ɗaya bisa uku yana da bukatar abinci kana da abin da zaka tallafa masa to wajibi ne in ka san bukatuwar wani to ka tallafa masa da abin da yake rara a cikin naka wa bin da da matafiyi wanda biyo ta garinka to wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda guzurin sa ya yanke masa ko kuma yana da akwai amma ba wadatacce ba yana da haƙƙi a kanka na ka taimaka masa da abin da zaka iya ubangiji ta Allah ya zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shi shine mafi alkhairi ga dukkan mutanen da suke neman yardan ubangiji wa ulaika humul muflihun irin waɗannan kuma su ne masu rabauta akan ce al-falahu a cikin harshen larabci ana nufin an-najatu min al-makhuf wa min al-matlub wato tsira daga abin da ake jin tsoro da kuma samun abin da ake so shine al-falahu waɗannan sune masu rabota ma'ana waɗanda za su tsira daga azaba su kuma dace da rahama Allah sa mu cikin su sai Allah ya وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعدون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وبنجد انت وما اتيتم من زكاة وما اتيتم كم من ربا ليربو في اموال الناس lafazin wa ma ataitum haka yake a wannan qira'atu jumhur amma a qira'ar Abdullah bin Kathir al-Makki wa ma ataitum idan an karanta wa ma ataitum sai zan to min al-ita'i ne shine mazarin kalmar al-ita'u bayarwa al-ita'u bayar da abu kenan amma idan an karanta wa ma ataitum sai zan to daga al-ityan ne wato zuwa wa ma ataitum min riban abinda duk kuka bayar na ƙari domin lafazin riba yana nufin aziyada ƙari daga raba fi'li madi yarbu fi'li mudari raba yarbu fa idza anzalna alaiha al-ma ihtazzat warabat wato kasa kenan yayin da muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta kumbura warabat ta karu wato takan karu kumbura kumbura take ai karuwa ne dan lokacin da tsoro zai fito za ta dan kumbura kenan ihtazzat za ta yi motsi warabat kuma za ta karu kumbura shine karuwa ihtazzat kuma motsi tsagewa wanda za ta yi dan tsoro ya fito daga cikin kaga da rabat ma'ana zadat kenan ko izdadat وما آتيتم من ربا duk abin da kuka bayar na ƙari duk abin da kuka bayar na ƙari li fi amwalin nas dan ya dadu fi amwalin nasi a cikin dukiyoyin mutane fala yarbu inda Allah to ba zai karu ba ba zai dadu ba a cikin a wurin da ke abin da ke wurin Allah ta'ala an gane ko haka kuma li yarbu fi amwalin nasi a wata qira'a li turbu fi amwalin nasi li turbu fi amwalin nasi domin ku samu kari ko ku samu kari fi amwalin nasi a cikin dukiyoyin mutane to fala yarbu inda Allah to irin wannan ba za a samu kari a wajen Allah madaukakin sarki amma idan muka dauki ra'ar wa ma ataitu abinda duk kuka je kuka je masa mun riban na kari ma'ana ba ta nan talauta a can kun bayar dan ku samu kari a nan kun zo wuri dan ku samu kari da kuka zo wurin sai kuka bayar a tun wa tun kun zo kun bayar saboda me liyar buwa fi amwalin nan dan abin ya karu a cikin dukiyoyin da kuka bayar na mutane ko kun zo kun bayar saboda me bi turbu fi amwalin nan dan ku zama ma'abuta samun kari a cikin dukiyoyin mutane duk ma'ana sai ina ba ta fahimta to la yarbu inda Allah wannan abu ba zai karu ba ba zai datsu ba ba zai haɓaka ba a wurin Allah ta'ala to wannan ayar kin tana magana akan riba ne Abdullahi dan Abba zai ce ar-riba riba'ani riba iri biyu riban la yasihu wa riban huwa da'im akwai riba wanda bata halatta ba ita ce ribal bayya a riba a cikin harkar kasuwanci wanda bata halatta ba akwai kuma riban huwa da'im lakin tarkuhu fadlun wato ribar da take ta halatta sai dai barin take fa alkhairi sunan ta riba ita ma da larabcin alqur'ani da larabcin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta halaka da Allah ku yawan motsa lailoji mara sanin ribar da take ta halaka za ku ji cewa ba ga mutane amma dai an sa mata suna riba da haka zamu faɗa da haka alqur'ani ya ambace ta riba ita ce in ba ta kyauta da nufin kai ma wata rana ka rama na baka kyautar abu kamar yanzu bikinka ya zo sai na zo na hidima na kashe kuɗi na buga invitation na sayo hufin goro na sai na biya yan matan amarya dan nima ina dafa idan dawa ya taso ka zo kai maka na buga misali da wannan saboda samari su fahimta sosai ko ba ka kaje masa kuɗi a wajen harkar bikinsa kika kaje masa kuɗi wajen harkar bikinta yadda mata suke yi ta kashe kuɗi wajen bikin wanda yayin da za ta aure da yarta dan Allah ko dan nan gaba ita ma idan naka ta zo za ta aure da ta yar arama mata dan arama wannan ya halaka babu laifi cikin addinin musulunci sai dai kawai laifin shi ne baka da lada dan Allah sai bala ya inda Allah amma zunubi kan baka da zunubi ina fata mu zunubi kan baka da zunubi ittifaqan ijma'an baka da zunubi ina fata mu wato sai zan so mutum kamar ajiya yi daga baya kuma so shi kayan sa to dan haka sai aka hana manzon Allah yin wannan shi kadai amma sauran al'umma ba hana su ba Allah ya ce da shi wala tamnun tastaghfir karka bayar da kyauta dan ka nemi kari akan ta nan gaba ina ba ta mai to wannan kai wani abu dan alama maka nan gaba wannan bai halatta ba ko ka wato ya halatta kai amma baka da nada ko kai wani abu yanzu dan nan gaba idan an tashi rama ma rama da wanda ya fi yawa to kaga wannan shi ma dai ya halatta ba za a ce maka haramun kai ba sai dai ko mutum ba da nada wajen Allah dan Allah sai fala yarbu inda Allah to wannan gida abin da ake kira da suna riba da haka na san zaka bada kyauta ka bayar dan Allah idan mutum daga baya rama maka wannan shine ga dama amma kai makasudin bayarwar a zuciyarka ba kai bane ba dan arama ba kai ne dan zumunci kai ne dan taimako daga ba kai ma ta hidima ta taso sai aka maka to wannan nan wannan bai haramta maka ladan ka ta asali ba to kaga anan gurin kaga meye abin da ya kamata mu taimaka ku ce ne mu dan mu samu ladan to amma fa idan an shigar da banda manufar ina kan arama mu kuma in na kuskura na shigar da manufar alfahari kafafa nuna kai to kuma wannan ya zama mai ya zama harama ya zama harama dan akwai ai da zo ana bikin tsawa sai ta zo ta fito da kuɗi sai ta kashewa maroka to kaga wannan bayan tana so ta kyautatawa tsawarta cewa na zo na hidima wajen bikin sa kuma tana son duk wanda ya zo wajen dan kallo ya bada labarin mai mai dai to kaga wannan ya zama mai alfahari inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura la yuhibbu kullu muhtalin fakhur ubangiji baya san alfahari baya san kafafa da haka ga anan gurin wannan ya kamata ya samu kenan mu tsarkake niyoyin mu tsakanin mu da ubangiji Allah da haka dai kaga da jawabi in dace a ce wannan aya ba ta magana akan riba ta haramci wanda ita ce riba kasuwanci a tana magana ne a riba ta hanyar kyauta ka bayar da abu da manufar a baka wanda yake yawa ko da manufar a rama maka to shine ubangiji ta dace ma ataitu min wa ma ataitu min riban duk abin da kuka bayar na kari a cikin dukiya liyar gofi amwalina zan ya habaka a cikin dukiyoyin mutane fala yarbu inda Allah to ba zai habaka a wurin Allah ba amma wa ma atikum min zakatin duk abin da kuka bayar na zakka ma'ana na sadaka turiduna wajha Allah kuna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika humul mudhifun to irin wannan su ne waɗanda za a ninninka wa lada a ranar tashin kiyama su ne waɗanda abin da suka bayar zai habaka tunda Allah ta yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafara ubangiji yana cire albarkar da ke cikin riba wato ribar kasuwanci amma yana haɓaka dukiyar sadaka ma'ana yana ninninka lada da ke cikin ta kuma idan mutum ya ciyar don Allah sai Allah ya maye masa gurbi da abin da ya fi wanda ya ciyar dan alkhairi inda ce ma an fakata mai shay'in fahu huwa yukhlifu duk abin da za ku ciyar don Allah to Allah cikin sarki zai maye gurbin sa wa huwa khairur raziqin shine biyayyan masu arzutawa shi Allah subhanahu wataala kace wannan aya ba ta magana kan riba ta kasuwanci ko ta bashi tana magana ne akan riba da ma'ana tsari a cikin kyauta da mutum ina ƙara jaddada abin da ya zauna sosai saboda dama mukan kafa hujja da ayar dan magana haramta ba amma magana haramta ba sai da mutum ya je suratul bakara tun daga fadin Allah ta'ala الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويبدي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم إن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون kaga ayoyi guda shida kenan a jami'a cikin suratul baqara wannan suna suke magana akan riba da ali imran ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan adhafa wattaqullaha la'allakum to kuma tunda ba akan wancan muke ba kaga ba za mu tsaya mu yi ta bayanin ta bayan dan sai mu fita daga tafsiri ko mu koma fiqh kenan ubangiji to ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhiqun sai Allah ce Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum Allah shine wanda ya samar da ku daga babu thumma razaqakum sannan ya arzuta ku sun mai mai kuma sannan shine zai karɓi rayuwarku sun mai fiye kuma sannan shine zai farfaɗo da ko ya rayar da ko a karo na biyu hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay shin a cikin waɗanda kuke sanyawa su zama kishiyoyi ga Allah man yaf'alu min zalikum min shay akwai wanda zai iya aiwatar da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura babu malaka wa idza kana jawabu la idan ansar ita ce babu fa'alamu annahu huwa alladhi yastahiqu minkum al-ibadata la ghayra to sani shi ubangiji shine wanda yake tantantar bauta ba wani subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata gare shi sannan kuma ya daukaka ga barin abin da ake shirkanta shi da shi ake sanya masa na kishiya Allah ta وهوى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وبنجد في الظهر الفساد في البر والبحر برنا تابينا مالك الاضطرابات وعدم الاطمئنان أبين دا أكي نجد فساد أنا الاضطرابات مسألة لنا رأيها yawan rikita rikita ta duniya wa adamul itminan da rashin samun nutsuwa a cikin rayuwa wannan kan ya riga ya bayyana fil barri wal bahr ma'ana a cikin fako da kuma teku ai fi jami'il bita a cikin dukkan sasanni a cikin kowane irin wurin malamai sun yi sabani dangane da albar da albahar a cikin wannan aya kowa dai ya san albar fako ko fili inda ba ruwa ba inda ba teku ba sannan ko ba gulbi ba inda babu komai dai na ruwa shine albar al-bahr kuma shine teku wannan shi aka fasani a larabcin alqur'ani da kuma duk inda waɗannan kalmomi suka zo cikin alqur'ani malamai sun yi da ana nufin dai eh farko da kuma teku anan ne malaman tafsiri suka yi sabani waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da albar a nan gudu shine alfayasi dazuka inda ba mutane abin da ake nufi da albaharu a nan gudun wato su ne birane garuruka inda mutane suke zaharar fasada fil barri wal bahr barna ta bayyana a dazuka barna ta bayyana kuma a cikin garuruka wato da haka suka fassara aya waɗansu malamai kuma suka fassara su da cewa abinda ake nufi da albar wato ƙauyuka ba wai daji ba ƙauye kamar rigage kamar riga da ƙauyuka sannan kuma albahar manya-manyan birane wato yadda ake samun barna a ƙauyuka aka take a birni yadda take a birni kuma aka take a ƙauye duk da cewa ta ƙauyen daban kuma ta birnin kuma daban wani lokacin kuma ta iya kamance shi ne da nuna to wannan barna ta bayyana bima kasabat aidin nas saboda abinda mutane suke aiwatarwa to malamai sun fassara abin da ke kira da alfasad a dan gurin Bilbarri, wato shine karancin amfanin gona karancin ruwan sama girgizar kasa zaizayewar kasa kwararowar hamada talwizul bi'a gurbacewar bi'a wato wurin zaman mutane sawa'un da da gwalo na masana'antu da hayaki na motoci da babura da waɗansu matsaloli da kone-konen taya da menene duk dai gaba ɗaya kasa wada ana cikin matsaloli kenan matsaloli na sarari kenan karancin amfanin gona a lalacewarsa a kwararowar hamada malamai sun fasara ayar da wani abinda ake nufi da barna a cikin albahar barna a cikin teku wato shine karancin kifi da kuma sauran ababen da masunta suke faro su a cikin ruwa a je a nema ba a samun sa da adadin da ake samu a da ba a samun sa da yawan da ake samu a da ina fata an fahimta karancin gwalagwalai da azurfa da sauran ma'adanai da ake samu su a cikin ruwa wanda ta gasu da yawa yanzu kuma ba a samu da sauran duwatsu masu kima waɗanda idan teku ɗan janye aka tona cikin yaki da menene sai ga an samu duwatsu masu kima to wannan duk wato barna ta riga ta faru ma'ana ba a samu sannan kuma suka fassara na daga cikin barna a cikin teku wato kadawar iska kaɗawa mai tsanani wadda take haifar da tsiri da igiyar ruwa take yi wadda ke kawo barazana ga kananan jiragen ruwa ko ta kifar da jirgin ko ta nutsar da shi ko dai wata matsala makamancin wannan duk wannan daga cikin fasadi da yake faruwa a cikin teku wancan kuma na daga cikin fasadi da yake faruwa a sarari inda ba ta kuma to saboda mai waɗannan barna ubangiji ya jarra mutanen su Allah ya bima kasabat aidin na saboda abinda hannayen mutane suka yi sai ubangiji ta Allah ya jarrabe su ko dai da yawan girgizar kasa ko zaizayewar hamada ko karancin amfanin gona ko bari mai tsanani da sauransu ko kuma waɗannan matsaloli ne teku rashin ma'adanai rashin kifaye rashin sauran halittun da ake farauto su cikin ruwa duk waɗannan bima ka sabat aidin nas a sanadiyar abin da hannayen mutane suka gabatar ma'ana a sanadiyar ayyukan sako da barna da mutane suke li yuzikahum ba'd allazi amilu Allah ya kaddara haka domin ya dantsana musu wani sashi na abin da suka aikata wanda ba dukkan sakamakon bane ba wannan wani ne anan sauran kuma sai a ina sai a lahira ce la'annahum yanji'un ko sa koma zuwa ga Allah subhanahu wataala in sun ga musiba ta yi musiba su tuba su rage ayyukan sako su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to idan har wannan aya yadda muka fassara ta wanda shine tafsirin jumhurin malamai haka tabbas ma'anar ta take to lalle zamu ga cewa kenan ce ayyuka na sako suna zama sababi na ubangiji da rabu mutane da bala'ai bala'i a cikin fako da bala'i a cikin tekuna karancin ruwa da karancin abinci da karancin da matsaloli da yawan kashe kashe duk wanda yana faruwa ne sakamakon sabo idan yayi wa tsakankanin jama'a da haka imam katada yake cewa wannan aya tana ba da labarin halin da mutane ke ciki kafin manzon Allah ya zo lokacin da aka aiko da manzon Allah ya jaddada tauhidi ya shimfida shari'ar Allah a bakkasa ya ya da abin da ake kira al-ma'ruf ya yaki duk abin da ake kira al-munkar ya zanto ba ya rabu ya yi sauki sai ya kasance an samu arziki sai ya kasance an samu wadata sai ya kasance an samu kwanciyar hankali a wani bangare na duniya haka da halifofin suka zo masu gidan kuwa haka ta rinka faruwa saboda dukkan sun yada alkhairi a banka da haka sai zanto cewa wato an rage inuwar talauci ta rabu fadin da talauci ke an rage shi matsaloli da wahalhalun rayuwa duk an dan samu sa'ida da sauki a cikin saboda ayyukan da'a sun samu rinjaye sama da ayyukan sa ba sai wannan sai zanto duk al'umma wato idan tana son ta samu kanta cikin yalwa shine sai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma yayin da ayyukan sako suka yawa ko shakka babu ko da da kuɗi a hannayen mutane ko da da dukiyoyi a hannayen mutane ba za su ji daɗi ba babu albarka babu jin daɗi a ciki sai wahala kawai ta rayuwa to wannan shine hakikarin abin da ayar take koyarwa zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un da ubangiji dan tsanawa mutane wani sati na abin da suka aikata ko sa koma zuwa gare shi to idan mutane suka tuba suka daina ko suka rage ayyukan sabo din to sai ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu sa'ida da zaran kuma sun sake koma barna sai kuma a sake koma cikin wahala dan Allah ta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kaga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin khulafa'ur rashidun ai yana da yalwa da jin daɗi da kwanciyar hankali da duniya take ciki amma lokacin da aka zo khulafa'u bani umayya al'amura sun rabu ba kamar lokacin khulafa'ur rashidun ba lokacin da aka zo khulafa'u bani abbas al'amuran sai suka ƙara lalacewa sama da wancan to amma duk da haka kuma ya fi babu lokacin da aka ruje daular musulunci gaba ɗaya kuma a bagadada sai kasance musiba kuma ta zo ma gaba ɗaya to shine gwargwadon yadda mutane suka koma zuwa ga wancan tsari na da na lokacin annabta gwargwadon yadda suke samun yalwa gwargwadon yadda suka yi nisa da shi gwargwadon yadda suke samun kansu cikin wahala wato bin Allah tsaye da dokar Allah aiki da dokar Allah a ban kasa na kawo yalwa da haka manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi ingantacce yace haddi da za a tsayar sau ɗaya a duniya haddi ɗaya kawai a ce ga wani mazinaci ya yi zara an yi masa haddi ga wani mai shan giya an yi masa haddi ga wani mai karfi an yi masa haddi haddi ɗaya da za a tsayar a ban kasa to shi ya fi alkhairi a kan kasa ɗin min an arba'i na laila saboda wa mutane ruwa tsawon kwana arba'in haddi ɗaya ya fi ruwan sama to arba'in albarka a ban kasa to me amfanin haddi haddi yana hana mutane ne sabo to wannan rashin sabo din sai zanto alkhairin sa yafi alkhairin saukar ruwan sama ma gaba daya amma mun nan cigaba da sabon ruwan sama ya sauka da yawa amma sai zanto ya rushe gidaje ya karya gada sannan ya kwashe wani abin da aka suka ya tafi su ka ne ruwan sama a lokacin da zama wato cikakkiyar ni'ima da dan adam zai cimma ta a lokacin ubangiji ta ala ce ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض كيف tafiya a فانكسر banzuru kaifa kana akibatul ladina min ku duba ku ga yaya karshen waɗanda suke ku ya zanto daga cikin mutanen da suka a baya kana aktsaruhum mushrikin mafiya yawan sun kasance masu shirka dan haka sai Allah ya kama su da sakamakon abin da suke da shirka wato aka saukar musu da musibu da kuma azaba iri nan فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم وجهك da fuskarka da alkiblar ga wannan addini wanda yake mai kake dinin islam wato addinin musulunci karrara huta akidan ubangiji ya mimita wannan magana bayan ya faɗe ta datan a baya a darasin da muka yi da ya wuce domin gina da a gina da zai biyo baya min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah tun kafin wani ne ya zo wanda la maradda lahu min Allah ba wanda ya sai ya mayar da wannan yinin baya hana shi zuwa shine yinin ranar tashin kiyama ko yawmul kiyama shine ranar tashin kiyama yawma idhin yasaddaqun a wannan lokacin mutane za su rarraba ba ta fi idgamu ta al-asli fi sad a asalin zance ya tasaddaquna ne amma yasaddaqun an shigar da ta cikin sad ay yatafarraquna ba'da al-hijabi ila al-jannati wan nar ba da hisabi ya kamata ya zanto wato bayan an yi hisabi sai mutane su rarrabu irin janna waɗansu zuwa ga aljanna waɗansu kuma zuwa ga wuta wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa amilus salihati fa hum fi rawdatin yuhbarun wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdarun kamar yadda karanta a kaga sun rabu gida biyu ɗin kenan wato wadansu anan wadansu anan wasu وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وتنسى الجنة وتنسى وتشين يصدقون ذكرا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله سليم ثلاثة من كفر فعليه كفر dukkan wanda ya da ya bidire to kafircin sa zai koma kansa ne bai cuci kowa da komai ba wa man amila salihan amma dukkan wanda ya aikata aiki nagari fa li anfusihim yamhadun to kawunan su suke wa shin fada wanda za su je su hau su da kansu yamhadun ma'ana kawunan su suke wa shin fada suke gabatarwa da alkhairin da za su je su tumule su gobe a lahira tallafin ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجني الفلك ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وبنجلي تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله bambancin su shine ba wai wannan rahamar duniya wancan rahamar lahira domin idan mun dauka cewa wancan rahamar duniya wancan rahamar lahira da ba za a ce ba inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim cikin harkar da take duniya ka ko jerin inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim jeri ne ayoyin da suke tunawa mutane ni'imomin duniya alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim ra'uf mai tausayi ra'im mai dafi a ina a duniya saboda me ya shimfiɗa muku kasa kuna amfanuwa da ita sannan kuma ya gudanar da jiragen ruwa a cikin teku daga wancan gaci zuwa wancan gaci sannan kuma ya rike sama sai da ba za ta rubutu akan ku ba duk wannan sai ce saboda mai inna Allah bin nas la rahufur rahim to kaga wannan rahama ce ta duniya ko ta lahira ta duniya amma an ce inna Allah bin nas la rahufur rahim ina ba da an fahimta dan haka dai kamar da ibnu kayyim yayi bayani lafazin ar-rahman yana nufin mai rahama kamar yadda lafazin arrahim ke nufin mai rahama sai dai wanne ya yawa tsakanin rahaman da rahim wace ta yawa rahama a hakikanin gaskiya lafazin rahman abin da yake nunawa yawan abu lafazin rahim kuma dawwamar abu <laughs> yawa dawwama kaga kowanne suna ba mai mai ake bai da aka ce arrahman arrahim rahim da ya zanto ma'anarsa ɗaya da an yi mai mai amma lafazin rahman ina nuna yawan abu rahim kuma na nuna dawwamar abu da yake yake wata yasa Allah ya tabbata da su duka su biyu to amma arhaman ya fi nuna yawa rahim ila akwai yawa kila babu yawa shi yasa ubangiji bai yadda ba wani ya siffanta kansa da rahman kuma shi kansa ma bai siffanta wani ba cikin bayi da rahman amma ya siffanta manzon Allah da rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun kaga rahim manzon Allah ra'ufur rahim sallallahu alaihi amma bai ce ba rahman dan rahman sai Allah din shi kadai subhanahu wa ta'ala ya karin bayanin cewa lafazin rahman yana nuna siffantuwar Allah da siffar lafazin rahim yana nuna fadawar siffar ko tasirin siffar akan bayi sai yasa yake wa kana bil mu'minina rahima wato ta'alluqinta ratayewar ita siffar rahama da bayi cin moriyar da za su yi wato kenan a nan gurin gwari-gwari sai zanto rahman kuma da wani ya ce wa ba a ce gwari gwari sai ce hausa hausa ya wannan wannan wannan biyun ne hali da cikin yare gwari gwari za mu faɗa wajen na ba ana kazalika ya kuluna wani ko ba ta wato lafazin rahman wato sifa ce ta zati amma lafazin rahim sifa ce ta aiki ina faɗa mu sifar zati ma'ana siffantuwar Allah da rahama wato sifar aiki kasancewarsa mai sadar da rahama din zuwa ga wanda suka tantanta kaga siffantuwarsa da ita daban sadar da ita zuwa ga wanda suka tantanta ai musu ita kuma daban to rahim din na nuna sadar da ita zuwa ga bayi rahman din kuma na nuna siffantuwarsa da ita ina ba ta fahimta wannan dai shine bambanci da abin da ya kawo wannan malaya ya rahmaniya rahimiya ma'ana dai abin da ya faɗa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun faɗa ba da tafsiri ba waɗansu sun riga shi faɗa amma dai tsatsai sai magana da kare da sai magana sai wato abin da ibnu ya faɗa kamar yadda karanto mana kuma za ga cikin littafin bada'i'ul fawaid wa min ayati yana daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala an yursila riyaha mubashiratan ya aiko muku da iska lafazin ar-riyah da ne na iska a hausa ana yin jami'in iska to amma a larabci ar-rihu iska aikan ar-riyah idan suna da yawa Sama amma a hausa ne iska ake cewa sai dai a sakwata suna ce iskokai ko iskoki da ba iskoki eh to ba iskokai ba don iskokai ya zama aljanu iskoki to shi kenan an yurzu da riyaha mubashiratin sai ubangiji ya tura muku da iskoki mubashiratin suna masu bishara bi ma'ana ne kira kuma matari domin iskoki din su yi muku bishara da zuwa ruwan sama kaji kana jin kanshin ruwan sama tun kafin yanzu wani yuzi ka kuma rahmatihi dan Allah ya tantana muku wani abu na rahama na ruwan sama din shine al-matar wal khisb wato ku samu ruwa kuma ku samu dausayi shine al-khisb wa tajri al-fulku bi amri kuma domin ruwa din idan ya sauka ya je teku ko ya je gulbi kan ruwa sai su rinka tafiya da umarnin Allah akan ruwa din wa litabtagu min fadlihi kuma mun ku nemi falalarsa falalarsa ta hanyar ruwan da ya saukar ku yi noma falalarsa ta hanyar jira din da yasa suke gudana akan teku ku yi fatauci daga wannan wuri zuwa wancan wuri sai ne tabta gomin fadl hidan ku nemi falalarsa ai arziki bi tijarati fil anhar wal wal bahr dan yin hada-hadar kasuwanci wajen tsallake tekuna da fadamu da koguna wala allakum tashkurun kuma domin ku yi godiya ga Allah madaukakin sarki ai hadhihi ni'am ku gode waɗannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya muku wa tuqimuna wujuhakum lid-din al-qayyim ku ku tsayar da fuskokin ku al kan addini wanda yake bi kake shine addini na musulunci sai aya ta gaba Allah ta ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك حقيقة من سورة كافنك ومكسور رسلا من ذنبك ila qaumihim zuwa ga mutanen su fa da'uhum bil bayinat sun je wa mutanen da hujjoji ai bil hujjati al wadihati ala sunnatihi hujjoji waɗanda suke na sarari bisa ga gaskiya so manzanni fi risalatihim ilaihim cikin sakon da aka turo su zuwa gare su amma fa kazzabu to mutanen su sai kare ta manzanni Allah ta fanta kamna min alladhina ajramu mu kuma sai muka dauki azabar fanta kan waɗanda suke kafirci ai a halakana alladhina kazzabu muka halakar da mutanen nan da suka kare ta manzanni wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya zama haƙƙi ne akan taimakon mu ne a duk inda suke alal kafirin akan kafirai bi ihlakihim ta hanyar halakar da su kafirai din wa inda'il mu'minin da kuma tsamar da su mu'mini malamin suka ce kana haqqan alaina nasrul mu'minin asalin zance kana nasrul mu'minina haqqan alaina wato sai zanto nasru shine ismu kana din kenan haqqan kuma shine ne khabaru kana din wato kaga ne zama khabaru kana muqaddam nasr kuma ya zama ismu kana muakhar amma wadansu malaman suka ce a kana al'amru haqqan alaina al'amari sai ya zama tilas ne akan mu mun wajen sa kanmu sai zanto kuma nasrul mu'minin kuma wani abu ne daban wa huwa nasrul ne to amma wannan da iraban yayi nisa da yawa ga dai wancan na farko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hakki ne akan mu da muka wajen sa kanmu cewa mu taimaki mu ne inda suke abinda ake bukata mutane su yi imani sai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu to amma fa imani kadai kar wani ce mun yi imani imani kadai ba zai wadatar ba sai in ya zama cikakken imani to shi kuma in akan samu cikakken imani ne ta hanyar yin riko da asbabun nasri wato mabuɗe na nasara da Allah madaukakin sarki sai da mutane cewa in sun yi riko da su za su samu nasara in mutane sun rike wannan to sai su samu nasara sannan kuma nisantar asbabul fashil wato sababa da ke kawo karaya idan an nisance su to kaga wannan ya zama imani cikakke amma imanin da mai ji yi imani bai riko da sababban nasara ba kaga babu yadda za a yi nasara ta zo imanin da mai ji yi imani amma bai nisanci sababba da suke kawo sikas da karaya ba to kaga wannan idan bai samu nasara ba kare ba mai ina ma da mu fahimta dan haka rike wannan yana da matukar muhimmanci ubangiji ta'ala ce wa idulahum masafatun min quwwatin min ribatil khayr kaga wato sai mun yi riko da sababban nasara ku yi tanadi ku yi tattali sai mutane suka dauka imanin su ya wadatar ba sai sun yi tanadi ba sai sun yi tattali ba sannan ga sabati tsayawa idan la kintum ta'atan fasbutu tabbatuwa ba tare da gudu ko tsorata da ja ba sannan ga yawan ambaton ubangiji wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun sannan ga da'a ga Allah ga da'a ga manzo Allah wa fi Allah wa rasulahu sannan kuma kawar da sabani iyayi da yadda mutane za su tsaya akan doron qur'ani da hadisi duk abin da zai raba kansu kishiyar qur'ani kishiyar hadisi su rabu da shi wala tanazu fa tafsad wa tazhabu sannan kuma hakuri da jajircewa wasiru inna Allah ma'as sabirin sannan kuma rashin girman kai da jijji da kai karku kuna da yawa kuna da tanadi ku dauka wannan kawai zai sa ku samu nasara wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran sannan kuma ayi ikhlasi ban dariya wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu ma ya'lamu bi kaga wadannan asbabun nasar ke ah, a waje dai kuma asbabul fitni gashi nan gurin almunaza'a yawan jayayya munasaratu ba'd munasaratu kufari ala ba'd mana mu taimaki kafirai akan dangin mu akan yan uwan mu duk wani abin da zai kawo mana cikas a cikin rayuwa da haka da Allah cewa kana haqqan alina nasrul mu'minin lalle sai an samu imani cikakke wanda zai ya kunshi wadannan al'amura da muka rubuta a mana jama'a saboda lokaci ya dace mu ji anan abinda muka faɗa zama dai Allah shi ba mu lada wannan kai kuku da kuma Allah ya wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi kuma ta fada ta mutu sai yan wanda suka ce ba shi ya take ta ba wai tsafi aka mata shi yasa haka ya faru a kanta a takaice dai masu dama ba musulma ba ce ba to da karshe dai suka ce su baka neman komai a wajensa sai dai ya biya kuɗin da za a yi hidimar ya biya kuɗin da za a yi hidimar binne ta kamar sayan akwati a sa kai garin su da kuma kuɗin da za a sha mata giya wani kuma suka ce sai ya biya wannan kuɗin na farko dai idan mutum ya kashe wanda ba musulmi ba a iyakacin sani na babu kafara da ke kansa akwai dai diya kuma zai biya rabin diyar musulmi ne idan dangi suka ce sun yafe ita diya din to shi kenan kaga babu diya a kansu sai ya zanto cewa babu diya babu kafara to amma yanzu shi halin da ya samu kansa a ciki kamar yafewa da suka yi game da diya amma sun ba da condition sai dai a biya su kudin wannan abin nan din har kafin su kyale ba nan gurin kai ba kai ka sai ba kai dai ka bayar da waɗannan kuɗi kuma ka ba ni dan ka kifi kanka dan ba haka wasu ba za su kifi ka ko ba za su kyale ka ba saboda haka sayan giya da suka je suka yi da kuɗi da sayan akwati ai matsala a ce kai je ka sayo giyar ka kawo ko je ka sayo akwatin ka kawo to wannan kana cikin matsala a nan gurin ka samu kanka cikin matsala ba yadda zaka yi dole ka bada wannan kuɗin sarrafar da kuɗin da suka je suka yi ta wannan hanya kuma wannan su da za su zanto masulai a kan a gaban Allah ran tashin kiyama kai ba kai ba wannan na tambayar faɗin Allah ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wai ta sauka ne akan annabi bin abi talib ko kuma akan annabi wannan kuma ce irin tambaya ta a ce ya ayyuhar rasulu kuma wani ya dauka cewa annabi bin abi talib ma yake nufi sai dai ko a akwai wadanda suke da irin wannan rudanin tafsir amma a nan gaskiya na lafazin ar-rasul anan manzon Allah yake ne balle ma unzura ilayka min rabbika ka saukar da ka kai isar da abin da aka saukar akan daga wajen ubangijinka illan kafala sawaban naka tarsalata idan baka isar ba to baka isar da sakon ubangijin ka ba kenan wato aya tana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce wallahu ya'simka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah zai tsare ka daga mutane ba za su iya cutar da kai ba kafin sauka wannan aya kamar da hadisi ya tabbata manzon Allah yana sa a yi gadin sa wani lokaci har wata rana da dare yake ina ma zan samu wanda zai zo ya gadi na dan ya samu barci sa'ad bin abi waqas ko wani cikin sahabbai ya dauko makaman sa ya shigo kayan fada ya zo sai a gidan manzon Allah kofar gidan manzon Allah Aisha ce manzon Allah a ranan yayi barci har da mai tani lokacin da wannan aya ta sauka da sahabbai suka zo za su yi gadin su sai yake ku tafi Allah ya ce da ni wallahu ya asimu min na. Allah zai kare ka daga mutane daga lokacin manzon Allah bai saki daukan dan gadi amma wannan abu ne da ya shafe shi kar ka kafa hujja da wannan ka ce kai kuma kai ma ba za ka dauki dan gadi ba ko ba za ka kulle gidanka ba kai ma kace wallahi ya asimuka minan nas ko kuma kai ma abin da yafi wannan shine ka zo ka rubuta ta a ayar a kofar gida ka wallahi ya asimuka minan nas in ba ya iya karatu ya karanta sannan kuma ya shiga dan wani dan yake mun sun je cin kasuwar kauye suka bi ta ai sun dawo daga wazi kai suka bi ta wani wuri dama wajen akwai yan fashi suna ta Allah Allah su ce lafiya suna ta addu'a Allah ya yi su suka ce wallahi kawai sai ga yan fashi duk sun aje makaman su sun jera kuma suna sallah ko kasar ma suke uku amma dai suna sallah da liman da komai <laughs> su ana sallah sai suka wuce kaga su wannan ai za su yi fatan sallah ta yi tsawo da yawa wannan mai tambaya yana cewa mutum ne da yana da dukiya da ta kai zakka har yana fitar da zakka daga baya kuma sai ya samu kariyar arziki sannan kuma sai Allah ya sake ba shi dukiya to idan ya samu wannan dukiya bai samu karo na biyu daga lokacin da ya same ta zai fitar da zakka ko sai ta kai shekara sharadin dukiya ba a fitar mata da zakka sai sharuɗa biyu sun samu sharadi na farko nisabi bulugun nisab idan to ta kai nisabi in kudi ne ta kai dinari da kan ko abin da ke kimar dinari da sharadi na biyu an ya hula alaihi alhawl kasance shekara ta kewayo kewayowar shekara baya nufin kewayowar kwana ko yini nan da ka samu dukiyar idan a yau ka samu naira dubu ɗari biyu kaga naira dubu ɗari biyu ta kai nisabi an samu sharɗi na farko sharɗi na biyu shine mai sai kana ta kewayo dubu ɗari biyun nan tana nan ko alal akalli ba ta yi ƙasa da nisabi ba ko da ya ragu raguwar da ba ta yi ƙasa da nisabi ba to ka kai shekara shi ne a sake dawowa cikin watan zulkaida ba lalle bane sai an dawo yau shi daga wata ko bakwai ga wata a'a lalle ya zanto zulkaida ya daga wuce kenan idan na samu kudin a karshen watan zulkaida sai na zo farkon zulkaida zan iya fitar da ka an ga an samu shekara kenan dan zagayowar wata ake gani ba zagayowar hakikanin ranar da ka samu dukiyar ba ina fata an fahimci wannan na eh eh qul huwa allah rahman da kome qul huwa allah rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا abinda wannan aya take cewa ko ku kira Allah da sunansa na Allah ko ku kira shi da sunan shi na ar duk ɗaya ne Allahu din shine Ar-Rahman ne kuma Ar-Rahim shi ne Al-Mulku ne Al-Qudus ayyan ba ta duk wanda kun kira cikin sunayensa balal asma'ul husna ayyana da sunaye mafi kyau wato wannan aya tana bayar da ansa ne game da kafirai wanda suke inkarin sunan Ar-Rahman sun yadda da Allah da sunansa na Allahu amma bai yarda da Ar-Rahman ba yasa lokacin da aka zo sulhun Hudaybiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta bismillah bismillahir rahmanir rahim sai wakilin quraishawa yake da kaka ka goge ar-rahman da ar-rahim ka bar Allah kadai dan mu abinda muka sani Allah ba mu san wani ar-rahman ko ar-rahim ba sai dai ka rubuta bismika Allahumma manzo Allah ya sa aka goge aka rubuta bismika Allahumma to shine sai Allah ya ba ta ansa cewa ko a ce Allah din ko a ce ar-rahman duk sunayen sa me kuke inkarin ar-rahman ayyan mata da ufa da asma'u kaga wannan shine sababin saukar ayar mayar da martani ga abinda kafirai suka yi na inkarin sunan ar-rahman to wani ba zai zo bai ce kuma ai wai kamar yadda wani ya buga lokacin da muka yi program na gidan radio ne ko wani ke ta wai Allahu Allahu hujjar su shine Allah ce kullu billah aure rahman sai mace to mun ji kuna cewa Allahu Allahu ko mun ji kuna ba mun ji kuna cewa ar-rahmanu ar-rahmanu ar-rahmanu ba ba yan wannan ita kuma Allah ce kullu billah aure rahman ko da yake shi mana sai Allah sai kuma Allah Allah Allah wasu suna haɗe haɓun ta ga babu sunan Allah Allah sai ina ba ta dai gafi bambanci tsakanin kuɗin Allah da la'antar Allah ko domin la'anta akan kawo la'anta ga aikin da yake kafirci ne ko kuma aiki da yake kaba'ira cikin zunubai ko da bai kai kafirci za ka lissafa ababai da dama da ubangiji ta'ala ya yi bayanin la'anta a cikin ko a qur'ani ko a hadisi ingantacce dauki hadisin ali bin abi talib da cikin muslim da Allah ce la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah la'ana Allah man la'ana walidayhi la'ana Allah man awa muhdisan la'ana Allah man ghayyara manar al-ard duk wanda ya yanka ba dan Allah ba Allah ya la'anci haka duk wanda ya zagi iyayensa shi ma Allah ya la'anci. shi haka duk wanda ya bayar da mafaka ga mai barna shi ma Allah ya lalace haka duk wanda ya canza iyaka iyakar fuloti ko ta gona dan ya shiga cikin hakkin dan wansa shi ma Allah ya lalace kaga waɗannan ayyuka ai ba kafirci bane amma Allah ya bayanin la'anta akai haka koyi ilimi innal ladzina yaktumuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون kaga wannan koyi ilimi ba kafirci bane amma Allah ya bayyana la'anta ma'ana dai la'anta akan yi bayanin akan saukar da la'anta akan kafiri da kuma mummune wanda yake mai sabo to sai dai kawai inda malamai suke sabani ta'ayin ko la'anul ma'ayyan ka la'antu wane ya wane kaza Allah la'anti wannan shari'a ta hana an fahimta ku sai dai ka ce masu aiki iri kaza Allah la'anti su wannan shari'a ta baka dama la'anta cikin taro cikin rububi babu laifi amma ayyana wani mutum kuskure bari ta ka ko ina fatan ka fahimci wannan to amma kaga fushin Allah kuwa galibi inda kaga an yi maganar fushi za ka ga cewa akan kafirai ne wuraren da aka yi maganar fushi ba akan kafirai ba ta kai ta sune kwarai da gaske a yanzu ina iya tunar da ɗaya kawai shine mutum ya kashe mumuni da gangan wannan an yi maganar fushin Allah kai ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما amma kaga qada'u bi ghadabin ala ghadab kaga yahudu ne wal kafirin azabun muhim ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون أن سبيلهم يعلمون المغضوب عليهم اليهود ina fata mai wannan shine bambanci wato dai la'anta tana ɗaya daga cikin babi na wa'id birgiti su wato ranar su hmm. ban ba eh yi wannan aina an tace mutum ya jawo kan kansa ba Allah ba da labari wal qamisa ta anna qadaba Allah alaiha in kana musaddiq ai tako da nan zuwa wannan ba shi ne jawo kan na faɗa maka da mafi rinjaye inda aka yi magana gaba za ka cewa kafirci akwai rubuce-rubuce masu yawa mai take malamai ta ansa shugabanni waɗanda suke ba sa adalci a ce wani a ambaci zan shi a ce Allah la'anta shi bai halatta ba amma ka ce Allah la'anta azzalimai ya halatta ina ba an bayyana ka ayyana sunan wane ka ce gwamnan gari kaza ta yamin da local din gari kaza sarkin gari kaza bai halatta ba amma azzalimai mujrimai fajirai to wannan in wa an ba wani sai da zikiri kaga ai shi zagi kansa ba na ya nuna shi fajirin ne ko azzalimin ne da ya ce ka zage sai a ji azzalimai ne shi ba ce kai ba ban fata sunan ka ba da adare ko ba ga ba a akwai hakuri akwai a nan masu tarin yawa da suka yi ta samu na waɗansu a telefon waɗansu a irin text nan babu iyaka sai na ga cewa ya kamata in yi magana ko da a take kafin in faɗe su akwai wani ɗan uwa da ya tek tun daga shekaran jiya ko kwana uku a jere na ta aikowa ya shigo ya fi sau goma ko ya manta ne sai shigowa yake ko kuma so ke da lalle in ma ban karanta wancan ba in karanta wancan wato yana cewa babban musiba da ake ciki na yadda yake nuna munin a ce mutum ya so kafin musamman waɗanda yanzu samarin suka jarrabu da sansu shahararren yan kwallo wata jarida ta yi hira da wani dan kwallo na ingila ɗan ingila ne amma yana buga real madrid kwallo beckham aka tambaye shi wai me yafi tsana a duniya yake musulmai da musulunci wa ka fi so a duniya yake mata sarakansa wa ka fi tsana musulmai da musulunci to kaga wannan isharar yanzu ba mamaki cikin samarin mu ga wani da eh, rigar kwallo ta David Beckham eh har an yake saboda shi wannan babbar musiba ce wannan babbar musiba ce ana abin da nake so ku gane a hakikanin gaskiya haƙƙi ne akan gaba daya wato akan samu waɗanda suka fahimci addini sukan nuna kyama ta karshe ga wanda bai fahimta ba idan Allah ya ka zama ustaz wato kana da iltizami kana kiyaye salloli akan kari to dukkan waɗanda suke ko ƴan unguwar ko makwabtan ko waɗanda ba sa wannan sai ka rinka musu kallon da an gansu an ga ƴan jahannama to wannan kuskure ya kamata a kalli dan mu'amala da su dan su ajika yi musu sallar zuwa masallaci ko zuwa sauraron karatu yawanci jahilci ne ke kawo wannan magana dan babu yanda za a yi mutum ya zama waye a addini rinka wannan kirma duk wanda ya waye a addini ba zai rinka wannan kirma ba Allah tsare mu waɗanda tambayoyin da aka yi waita su shine ina ga akwai wata hutuba da Bala Abubakar Umar Rijiyar Lemoyi a satin da ya wuce waɗansu sun yawaita akan ta cewa me yasa kuke buɗe wuta akan gwamnati bai kenan waɗansu kuma suka ce wai me yasa kuke yi kuka yi shiru kuma ba a shari'a to kaga wannan ya ya zama tufka da walwala wato abun mamaki kuma dukkan su suka yi ta zuwa lokaci guda wani ya rubuto wasiƙa wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza waɗansu kuma me za ku ce game da shari'a ana yi ko ba a yi to kaga dukkan waɗannan wani abu ne wanda idan kana gani in ana yi ka sani in ma ba a yi ka sani in ana yi ɗari bisa ɗari ka sani in ashirin cikin ɗari in biyar cikin ɗari duk ka sani amma a hakikanin gaskiya magana ta gaskiya wadda babu wata ba ita ba iya cikin fahimta ta zuwa yanzu a hakikanin gaskiya akwai abubuwa da suke faruwa a cikin gari wanda suke sa mutane su fahimci cewa ba a yi shari'a a Kano akwai abubuwa waɗanda komin yadda kake son gwamnati kuma kake da alaka mai kyau da jami'an gwamnati to dole kuma ai kana son alaka da Allah ta kyau ba za ka yi ƙarya ba dan ka kare wani wanda kake kauna cikin gwamnati bai kamata mutum ya yi ƙarya ba wannan motsin da kuke dunnan bai kamata mutum ya yi ƙarya ba ko ba haka ba da misalai kamar haka batun giya har yanzu akwai wurare da ake sayar da giya ba wai sabon gari kadai ba baya ga wannan ya tsoron zina a yanzu haka duk wanda ya tashi daga nan wajen karatu ya tafi kafa guest in ko ya tafi central hotel karuwai ga sunan gudun suna cin karansu babu baka abin da ya fi ba da takaici idan ka je kafa guest in Ya'yan Hausawa musulmi za ka gansu sun sanya rigar da take cibiyar su ma tana waje a kan titin wannan na kamar za ka tafi airport za ka gama mutum yana rungume da mu a kofar hotel ɗin kafin tafi kuma wani ɗan uwa yake faɗa min yace yanzu a singa to wanda suke kasuwa sun suna gane cewa da zaran magariba ta kusa lokacin da in kasuwa suke fita kuma lokacin karuwa suke shiga wajen laborerin da kike kawai kuna kiliya da su ne a hanya ko kuna fitowa su kuma suna fita wannan wani irin fasadi ne wannan ana ganin wannan kire da mutum babu yadda za a yi mutum ya fahimci cewa wato gaji ana kaza ana kaza sannan kuma idan mutum ya lura da yaduwar rufe na fadai na fitsara wannan din gaskiya wata zahira ce mummuna wani dan ya kawo wani kasar da aka yi bayan an yi a daidaita sau aka sunan shi a daidaita sau kasar a daidaita sau sunansa na dai gida na tsaya na sai na kalli yadda yake dan kila tambaya za ta zo a kansa na kalle shi daga farkon su har ƙarshe da ke awa biyu ba awa ɗaya ne da wani abu ko ma na nemo abokin kallo dan ya taya ni yin analysis kar in yi fashin baki na kuskure ko san zuciya kada kiyayya ko soyayya ta yi tasiri wajen hukuncin da zai iya yanke wato dai na farko kaɗa kaɗa da raye-raye da ke ciki na fitsara suna da yawa to amma sun yi dabara ta fata yan wasan kwaikwayo yadda suka rika yi idan aka yi yan mintuna goma a cikin shi a daidaita ta hudun sai a kawo tallar waɗansu fina-finai wanda ba na shi a daidaita ta hudun to wannan tallar wani lokaci sai ta minti biyar to kuma duk filmin da za ka an kawo na iskanci na rashin mutunci sai ake kawo ana tallar a ciki sai yadda babu yadda za ka kalla a daidaita ta hudun sai ka kalla wanda ga wannan wani makirci ne daga can sannan shi a cikin a daidaita ta hudun wato sai aka rinƙa yin wani abin da ya da reality me abin da ya da reality wato an nuno wato wani dagacin kauye ne wanda saboda zalunci zai cewa da kala ta kwanta sai ya kwanta sai ya hauke goye ke kai kasuwa wanda an daina yin wannan tun kana nawa kana arba'in ko hamsin kamata ya da su ɗauko ga wata kwangila da aka yi ta ƙarya ko ba haka ba to sai a fahimta ga waɗansu suna shan sholiso suna shan wiwi ga ɗan hizba ya zo ya ce ku daina ya jawo masa ayoyi sun daina sun tafi masallaci an yi sallar jam'i da su daga wannan Allah kalle an bani ne an bani sako na adalci amma sai a kawo abin da ba da reality abin da gashi na faruwa a kasa sai suka ignore din shi kwata kwata ba a bayar da ba a cikin shi kwata kwata tun daga farkon haka to wannan dai kenan to shi wannan dai daga cin ana nuna cewa shi bai da su ba da haka ya daina hawan mutane na zuwa kasuwa kaga wannan shirme ne babu wannan sannan kuma aka nuno wani mutum zai alwala a wuri ɗaya aka nuno sallah abin bakin ciki wanda zai zo ya sallar ya alwala bai iya sallar bai iya alwala ba in har a wannan zaka fahimci alwala da sallah to wallahi zaka mutu baka iya alwala baka iya sallah billahi la ilaha illa huwa wani mijiri kai wai shi ma dai duk irin cikin adai su. so abubuwan dai wato gashi nan dai ba dai abin nan ba a cewa komai a hakikanin gaskiya wanda hakikanin gaskiya in za a kawo gyara game da wannan harkar yan kowa ya riga san da suke mutanen da suke sa kananan kaya maza da mata mutane suke rawa da kaɗe kaɗe irin na Indiya, irin na Amerika, wanda kata-kata, ba kusa kusa ba kalta ta ba in za su kawo sai su kawo hoton wasan kwaikwayo irin na shekaru ashirin baya da ya wuce irin na su kuliya manta sabo irin na su sahoro da sahorami So, irin waɗannan za ka ga gaba ɗaya an yi fim an ƙare ba inda ka ga tsintsiyar hannun mai a ba inda zuba su za ka sanya tufafin da kyau ɗin su amma wannan sun ce sun sa kaya sun ɗame su sun matse su duk wani abin da ke dan hankali a cikin ya fito da haka ba shi da to kaga wannan gaskiya babu wani ah, sako da wannan dukkan ya isar na gyara cikin jama'a sai ma ƙara lalatawa dan a cikin shi ake tallar nuka na fitsara na rashin mutum a cikin sa ni na ga shi da ido na anan gurin ba abin nan bane ba kaga wannan a takaice bayan sun yi shi ne bayan an kaddamar da adalci sun kuma bayan kina an yi musu kyauta ta sharrama a gidan gwamnati to kuma wani abu mai ban sha'awa da na gani ko da na ji asabar da ta wuce ina kaduna na yi wata lakciya wata gari da safe nan taho sai na buɗe gidan na nagarta wani gidan radio ne na abin nan a kaduna shi ma na private radio station to sai na buɗe gidan na nagarta a daidai lokacin ana hira da wani ɗan wasan kwaikwayo mutumin zaria na manta sunan shi dan yana da suna mai kyau yana da kuma suna na wasan kwaikwayo da ake din manta guda biyu wallahi din manta to su biyu ne su yan wasan kwaikwayo suna hira ana bugo musu waya to a cikin an tattauna akan matsalar yadda yan wasan kwaikwayo suka lalata al'ada suka kuma lalata addini a kasar Hausa suna barazana ga al'adar Bahaushe bayan sun yi barazana ga addinin Bahaushe to shi wannan dan wasan kwaikwayo mutumin Zaria yake cewa to ai ba wanda suka lalata mana wasan kwaikwayo a kasar Hausa sai wa sai ba sai wasan kwaikwayo yan Kano yace su ne suke sa kananan kaya suna kada kada irin na Indiya suke soyayya irin ta Indiya da ta Amerika da rashin mutunci irin wannan mun mu yadda da wannan ba ma'ana kaga a daidai lokacin wannan shahida shahidun min ahli hani ko ba haka ba to to kaga ashe waɗannan mutane a gaskiya ina ga har yanzu ba su yi wani wabata din da zai kamata a ba shi kyauta ba sai dai in an ba su ne ana sa ran za yi nan gaba amma dai zuwa yanzu ba su yi ba su gani sannan wani abu da shi ba yake baya da kyawun gani sosai yana taimakawa wajen lalata mu da yadda hotuna da kanandu na mata hotuna na mata da irin sidis sidis nan za ga hoton mata shi ma Wakoki na kasashen waje da na gida da ko a kona titi akai kuma da wata fitsara irin mutanen masu tafiya da ɗan kullum maganin suna sayar da casinol da paracetamol to waɗansu su sai haɗawa da maganin ƙarfin maza za ka ga hoton kwalayen da suka zagaye kwalinsa gaba ɗaya ana maka tallar maganin da ke ciki namiji ne tsirara daga shi sai rigar barci da mace daga ita sai ɗan dress ɗinta ko rigar barci to ga ta nan ya ɗora hannu akan ta ma'ana wai ka sai wannan maganin na saduwa da mace ne waɗannan ba yawo ake da shi hatta bakin masallaci kuma kai sa'a ba za an ajiye wannan kwanaki in ka fito sai ga irin wannan magunguna kaga wannan aiki mutunci ne ma'ana mun zama kawai waɗansu dabbobi jarababu kawai ba mu da wani aiki ne sai wannan to wannan fa masu wannan dan kwali kwalin magani kenan to sai ko masu yawo da wanda suke sayan irin Mercedes 200 irin 84 model din nan su samu wani kafo ko na saniya su tsora akan ta da kasuwar lasifika sai ga ana yawo ana cewa ga maganin sharar dare kaga wannan rashin mutunci waɗannan kamata yadda ɗan ba sun kama su a zane su suna rashin mutunci suna yawo suna batsa wallahi suna koyar da rashin mutunci da batsa da maganganu marasa daɗi su hana mutane baki kuma sun fi raina unguwanni na bayan gari bayan gari haka wani tsoraye tsoraye wani rijiyar lemu rijiyar lemu na neman keɓe neman keɓe ita dai haka ba wayayyu suna ganin kamar ba wayayyu da yawa akwai su ba su da yawa ko haka ba akwai nan hankali sai ta maganganu ga shi kana ba ta kasare na ga maganin kaza kaza kaza ga hana barci ga makale ga manne ga rikin mutunci wallahi tallahi to wannan ya dora wannan kadai ma ya ya sai kawo bala'i irin wannan bala'i ne wallahi tallahi to kaga wannan ai kamata a ce ko dai hukumar hizba ko hukumar kula da tarbiyya ko hukumar kula da matasa da mai ita kanta tana da ikon daukan abin da ake. sannan kuma yana daga cikin abin da mutane suke ta kuka a kai wato kamar lalacewar waɗansu daga cikin jami'an gwamnati irin lalacewar da ta bayyana a fili an gani ko dai mummunan hali ko barna da fasadi wanda ya bayyana a fili an gani yana daga cikin abin da mutane suke kuka dai a na kwanan nan cewa wato um, wani bayan Allah da ya rubuto takarda yace rawan about da ake a cikin gari yace ana yin su ne akan kowane ɗan naira miliyan goma sha takwas yace an yi irin su a takwaso a naira miliyan shida wato Kano ya numfi so nawa kenan to uku to kaga wannan duk wani abu ne da su mutane fa wato duk yadda suka kai ga jahilci suna da hankali in ana ganin kuma duk yadda suka kai ga jahilci akwai masu ilimi a cikin su saboda haka za su yi ta ganin abubuwa da ya kamata abin nan sannan kuma ana ganin kamar har yanzu waɗansu ababai na bola rayuwar jama'a wato kamar ma tsara ci baya suke ba ci gaba ba dauki misali ruwa akwai ci baya sosai sosai a cikin harkar to waɗannan ababai to waɗannan ababai a hakikanin gaskiya babu yanda za a yi duk yadda nake son malam ibrahim ke tsaro ko gwamnatin sai iya kare dan abu ne a fili yayin da nake zan kare wannan na zama mai mahukum ba gidaje dole ka yadda waɗannan eh akwai su abu ne ga su a ƙasa suna faruwa dole ka yadda ga su a ƙasa suna faruwa to saboda haka a nan gurin aikin da ke kanmu ne sanar da gwamnatoci da hukumomi na su ji cewa fa abin da ke faruwa kasa kuma su sani cewa mutane sun sani akwai abin da ya shafi shi mai girma gwamnati sai akwai abin da ya shafi ma'aikatu da kwamishinoni ko wani kwamishina a ma'aikatarsa akwai abin da ya shafi wani janibi na gwamnati da daurinsa tunda ba a taɓa gwamnatin mutum ɗaya ba a duniya ko fir'auna auna baki kaɗai ba akwai hamana ko ba haka ba annabi suleiman ba shi kaɗai ba akwai aljanu wace ya tuna kulla banna'in wa gawwa wa akharina muqarranin fil asfal ba a yin gwamnatin mutum daya a duniya a ce dukkan alkhairin shine dukkan sharrin shine dole akwai waɗansu a to a nan gurin waɗanda maganganu ya kamata a fito da su fili kuma domin su mataimakan gwamnati mataimakan gwamna ba wai mataimaki ba shi kadai mataimaka domin dukkan kwamishina a ma'aikata dukkan darakta a ma'aikata dukkan waɗannan mataimakan gwamnati ya ga cewa wani wabbata zai wani kokari zai dukkan hukumomi da an ba kuma a nan gurin hakikanin gaskiya kuma mutane kuna da laifi wa ya taba rubuta takarda ko kuka yi group da sunan unguwa kaza ko masallaci kaza ku je ku bi shari'a ku bi ko hukumar hizba ku ce ko daga unguwa kaza ku ce kun zo ku tambaya ku ce me ake cikin game da shari'a mun ga hizba suna bada hannu amma ba mu gansu sun abin nan ba ko ba haka ba a'a kun dai ba sa ji daban amma kun dai ita ce tambaya ni ban tambaye ku ba sun ko ko ko ba ce ba kaga su kansu suna son su ga yaya kuke yaya kuke da gaske a hakikanin gaskiya sai mun tashi haka amma wadannan ababe wallahi suna da matsayi kuma a nan wurin akwai wani abu da zan buga misali jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohin da aka ta za a da kariya akwai abubuwa da ba ma za ka haɗa tsakanin Kano da Bauchi ba Kano ta yi nisa a kan amma akwai abubuwa wanda suka faru a Bauchi wanda suka ba kowa sha'awa duk wanda yake da wani kulli game da gwamnati sai da ya yafi abin da ya faru ne kafin azumi dama can gwamna ya kirawo masu sayar da giya a cikin gari duk wanda ya san sai dai mutafauci bayan ta kusan wani wuri ne na wuraren kace sabon gari a kan saboda haka gwamna ya kiraye su duk ya ba su kuɗi bayan jarin sa na giya ya ce ga ƙarin jari ku canja sana'o'i amma giya fan da ita duk aka ba su kuɗi suka je suka cinye suka yi su ya sake kiransu ba su ji ba ya sake kiransu ba su ji ba kawai sai kirawo brigadier commander commissioner of police director sl yace to daga yau fa babu giya a garin nan kuma in an yi kule kace ya za a ce ne bayan kane tun rufe a sirrinka yace to inda gaske ne kai kawo soja adadi kaza kai kawo yan mobile phone adadi kaza aka tafi shi kuma ya aika aka kawo katafi katafiloli daga basaifa aka tafi inda wuraren giyan suke wallahi aka rika murtsa ke so yace ko da mutum a ciki ya ki fitowa a take ne gaba ɗaya aka murtsa ke su kowa ya ga wannan abokin to kaga wannan misali ne ina ba ta fahimta ko ba haka ba misali ne wannan mai banka ya za a iya akwai akwai siyamomi na local government a waɗansu ƙananan hukumomi a waɗansu jihohi zan iya tunawa a gurin local government abin da local government ba waɗansu ke kamar biyu da suka ce kona maka wancan haka ya tara dukkan karuwai waɗanda suke yan tirani yace kowace ka faɗi kuɗin mota zuwa garin su nawa ne yace amma dole su bar gudu dole su bar gudu duk wanda take yar asalin nan sai to duk wani gida da karuwa an tace su ta koma gidan iyayen ta sai inda ta yi in istibra'i ta yi su kuma an da suka zo irin akwata din nan irin a jawo din nan duk su tafi garin su yan banza aka aka suka yi layi aka ba su kudin mota suka akwai kuma wata karamar hukumar da shi kuma makaɗan sai sa aka kirawo su ya kirawo su yace kowanne ya faɗi mai zai yi da wanda zai rika yin noman rani yana buƙatar a bashi galma da sa guda biyu da ko menene da wanda yake fuka zai kaza zai kaza da aka babba su yake to duk kawo kawo kananguna da dunduba da kotso duk aka tara su a sakatariyar lokacin gama aka yi bikin kona su kaga wannan ka ne na zahiri ko ba haka ba ka ne waɗanda suke da kwan tsaye za a iya a nan gurin ba wai shifta muke wa gwamnati cewa ga abin da za su yi duk wanda Allah bai mulkin jama'a ya kamata yana da wani bangare na tunani da basira wata ta tsara nan da yawa daga cikin mutane ba wai dukkan su dan ba za a taɓa yin wani mai mulki ba in ba annabi ba a ce ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani amma da zai tsara mutane da dama tunani da hankali da sanin ya kamata wanda in yi aiki da shi ta wannan hanyar to ya tabbatar cewa wato za a samu gyara mai yawa wanda ya ka yin aiki da su kuma to shine za a samu matsala sosai kuma dukkan wani jami'in gwamnati tun daga kuma suna amsa da dukkan wani darakta duk wani mai tasiri a ma'aikatarsa idan cewa a jikinsa shi sojan shari'a ne a hakikanin gaskiya za a yi gyara mai yawan gaske har yanzu ba har yanzu a jihar Niger shi ba gwamnatin jihar Niger shi yana neman masu waye zan zo a ce ai shari'a dole ya rasa shi ya zo ya sundanta ta ya iya dan abin da zai iya yi ya yi dabara shi bai ce kar a daina sayar da giya ba sai ce kar a sayar da giya a cikin gari ya zanto duk inda za a sayar da giya tsakanin shi da gari kilomita kaza to kaga sai a kai giya daji waye zai ta sannan kuma yace dukkan wanda yake da wurin sai da giya akwai alharajin da zai biya gwamnati kuma haraji ya fi abin da zai samu a ce a wata zaka bayar da na dubu ɗari biyar na zaka same ta kai ka samu riba dubu ɗari biyar ne da haka haka kuma ya kawo wani kirta ya za a shugaban hukumar ake sai ni da Allah ke amfani za a samu gyara mai yawa ba a takaice dai a nan wurin abin da muke so mu ce a yi da nan gaskiya wato waɗannan ababai har yanzu mutane suna ganin su kuma in ba gwamnati ta tashi tsaye haikan ba ta yi aiki lilin an kawar da su to ba za a hana mutane gumi ba sawa'un waɗannan mutanen malamai ne ba malamai ba ne ba waɗansu yan suka bani rahotanni suka ce duk inda mutum goma suke yanzu idan ka je kasuwanni dan sun bincike suka yi sun je sabon gari sun je kasuwar kofar wambai sun je kasuwar kulmi sun suka ce duk inda mutum goma suke magana irin debate nan sai ka samu ko a gidan abinci duk inda mutum goma suke da bet za ka samu mutum shida da rabi zuwa bakwai wato suna accusing din gwamnati suna ganin kasawar gwamnati ko akan shari'a ko akan ayyukan da suka shafi na mulkin rayuwa wannan abu ne kusa abinci ko da kanka cikin mutane za ku ga wannan ba wai kawai haka duk haka mutane suke to kuma ana ƙara tafiya abubuwa suna ƙara tafiya haka gaskiya ba za su yi dadi ba gaskiya ba za su yi dadi ba saboda haka abu ne da yake buƙatar a tashi a tsaya a gyara shi gyara wanda yake mai kyau kuma a hakikanin gaskiya duk inda gwamnati take kuma take son ta ci nasara duk da cewa ba kowa zai fahimci wannan ba amma duk inda gwamnati take son ta ci nasara sai ta yi karfi sai gwamnati ta yi karfi gwamnati kuma za ta yi karfi idan tana ta sanya doka kuma tana kare dokar ta da kanta da karfin tsaya kuma sai gwamnati ta zanto ba ta ne ba sabo to lokacin da ne gwamnati take tasiri gwamnati da ba ta ne ba sabo ita ce tafi tasiri amma gwamnatin da kowa abokin ta ne billahi la ilaha illa huwa ba ta tasiri gwamnatin da mutum zai yi ba daidai ba kuma ta bi ta lallace to wannan ko shakka ba ba za ta cin nasara wajen aiki yanzu Allah misali an samu waɗansu mutane a nan cikin gari suka yi tayar rashin mutunci da gwamnati ke kada biyu ko uku zagi cikin mutunci a rediyo a talabijin amma kuma gwamnati ke lallace sai jawo ko ba su da wani amfani ko a duniya ko a lahira su ba likitoci ba ko injiniyoyi ko masana ta fuskar tattalin arziki ƙasa ko waɗansu mayun lauyoyi ko ko masana ta fuskar harkar noma duk ba su iya wannan ba kuma su ba su san kitabu da sunna ba ba amfani a duniya ba amfani a lahira billahi la ilaha illa huwa yadda yadda hukuma ta rinka lallashin wannan billahi lazi abin da ya fi wannan muhimmanci ta lallashi likitocin jihar Kano billahi lazi ya fi muhimmanci dan suna da amfani su likitoci injiniyoyi suna da amfani masana suna da amfani amma kawai waɗansu mutane wanda kawai bakin su gaba ɗaya baki ne kullum a cikin jaraba da ailaki zaki zaki da cin mutunci kawai sai kuma a talallashin su a ba wannan kaza a ba wannan kaza wannan wannan wannan wannan abin da ke nuna wa kasawar gwamnati gwamnati za ta tsaya ne tsayin da ka ta yi adalci ba za ta zalunce ka ba za ta yi maka adalci amma kuma ba za ta zo ba kana rashin mutunci ta daure ma ba zai zai kawai idan ka yarda da abu kaza ɗari wasu ɗari shine gaske wani zai zaga wani zai ce kaza kawai kamar tantu bai za a zamta tawakkal Allah wannan haka gwamnati to gwamnati tana buƙatar ta samu wannan haiba din eh, samu tsayayyun mutane da kafu kace je kana bin wadansu ba ko da ba su da amfani kare da Allah wannan ba zai yi abin nan da sauran kuma gwamnati babu yadda za a yi ai gwamnati a Kano babu dan dariƙa ba zai taɓa yi yiwa kada gwamnati ta taɓa fahimtar cewa muna cewa ai gwamnatin ahlus sunna kansa ba yanda za a yi ai gwamnati a Kano sai da dan dariƙa ko dan tijjaniya ko dan kadiriya wannan shine zance na gaskiya da dole kowa ya sallama masa ba yanda za a yi ai gwamnatin da babu tijjaniya ba kadiriya a cikin ta amma kowanne a cikin ka zabi a sahu ma ba ko wanne wanne yafi inganci a cikin su sai ka dauko shi sannan mai bi masa sannan mai bi masa kar ka bi gidaje ka bi ko mutane to inda gwamnati take kuskure sai ta bi gidaje gidajen da sun rufe